Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Google+? Wilberforce. Wanda ni marubucin wannan littafi da ke kawo ku Kada ta karatu na baya mun tsaya inda Abdin yake tambaya wannan baiwa mai yawan kulli. ta gaya masa ko ta san iyakacin adadin izarsa Ta girgiza kai. ba na jin ne. amma dai kina da ƙiyasi ko ta ɗanyi shiru kafin ta gyaɗa kai shekara ɗari biyu nan muka tsaya wancan karatun yanzu za mu ɗora abdin ya yi shiru laruri ta san adadin izarsa kuma juwaira da ke laɓe a daidai wannan lokaci ita ma ta ji sai da gimbe ba za ta yarda da labarin da ya ci karo da abin da ta gani da kuma abin da ta sani da idanunta ba abin ya kaɗa hannu ga dukan alamu da sauranki kafin ki iya karanta izzan mutane sosai sai dai kin yi ƙoƙari da kika iya koyon wannan abubuwa kafin ki fara tara izza hakan yana nufin kina da jikin izza a duk sanda kika fara koyon al'amuran izza za ki samu ci gaba cikin sauƙi ya yi wannan magana ne saboda juwaira da ke laɓe yana da matuƙar mahimmanci kada gimbiyar ta san adadin izzarsa a yanzu daɗin daɗawa daga fa lokacin da mutane suka san adadin izzarsa daga nan za su fara tambayoyi akan yadda aka yi yake iya yin amfani da fasahar da ta haura ƙarfin izzarsa. Wannan kuma wani sirri ne da bai taɓa bayyana wani ba. A ajiye maganar laruri a gefe. Idan abin da yake hasashe gaskiya ne, wannan mutum mai fuska a rufe yana da hatsarin gaske. Ko dai ya kai matakin sammai, ko kuma yana da wani sihiri ko wani babban hatimi wanda yake ɓoye shi daga sauran ma'abota izza koma sama cikin yan wanki ina so ke saka ido a kansa idan kin ga canji ɗago min hannu daga inda kike zaune ban yadda ki bar wajen da kike ba ba tare da izini na ba budurwar ta na cikin girmamawa sannan ta juya ta koma saman katangar a lokacin sai Juwaira ta fito fili daga inda take ɓoye. Laduri ta na ta gaishe ta kafin ta hau matattakalar ta koma sama. Juwaira ta su wajen da yake ta taɓa ka. Me yasa kika damu da ko ta taɓa ni? in ji Abdin. Budurwar ta ɗan yi shiru kafin ta yaje zuciya. Kana tunanin da wasa nake ko? kana tunanin tambarin tururuwar da na nuna maka ba na gaske ba ne ban ce haka ba in ji abdin amma dai ina mamakin me yasa za ki laɓi kina sauraron abin da muke cewa ko kina so ki kawo min agaji ne idan na yi ihu nan take fuskar juwayar ta yi ja saboda fushi ta juya da sauri ta hau kan matattakalar ta koma sama abdin bai bi ta ba tsawon minti guda yana da yaƙinin akwai abin da juwaira bata faɗa masa ba halin yanzu wannan mutane uku laruri mutumin mai fuska a rufe da kuma juwaira su ne suke nema su wargatsa masa shirinsa na neman babbar izza har gwanda juwaira ya riga ya san duk wani abu da ya faru da ita kafin wata uku da suka wuce amma bai san komai ba a akan laruri haka bai san komai ba akan wancan mutum mai fuska a rufe wanda a yau ma wannan rana ya fara jinsa kafin ya siyi wannan fili a wajen dagacin ƙauyen duna sai da ya bincike akan duk wani ma'aboci izza da ke cikin ƙauyen Duna da kuma ƙauyukan da ke kewayen. Kuma ya yi isasshen bincike a kan makarantar Ikon Sani. Kai, har makarantar ya shiga ya yi mu'amala da wasu daga cikin ɗaliban makarantar. Idan ka ɗauke shugabannin makarantar guda biyar, babu wanda Abdin ba zai iya karanta haƙiƙanin yawan izarsa ba a cikin makarantar. Su kansa shugabannin makarantar guda biyar yana jin yanayin izinsu kuma yana iya karanta izinsu. saɓanin wannan mutum wanda ba ma ya jin komai a jikinsa kuma idan wannan mutum daga ikonsa ne yake ba zai tsaya a kashe ɗalibansa yana gani bai yi wani abu a kai ba kuma ba shi ma da dalilin rufe fuska duk wannan dalilai su ne suka saka Abdin yake jin tabbas wannan mutum daga waje ya zo. Wataƙila daga wani ɓangaren can na daular Biyakis ya zo, wataƙila kuma daga wata daular ta daban ko kuma ma nahiya ta daban ya zo kamar dai shi Abdin ɗin. hankali ya taka sama ya koma saman katangar ya tsaya a kusa da Juwaira. Har yanzu tawaga abokan gaba suna tsaye barindana da mai fuska a rufen suna tattaunawa amma ga dukkan alamu ba su cimma matsaya ba kudige maimakon tattaunawa zai fi kyau a ce barindana ne yake magana shi kuma mai fuska a rufen yana sauraro abdin bai ga mutumin ya yi magana ba ko sau ɗaya asali ma bai ga ya juya ya kalli barindana ba wataƙila barandana bai ishe shi kallo ba ko kuma yana ganin babu amfanin yi masa magana kuma dai me su suna daga nesa kuma babu abin da za su iya yi banda hasashe abin mamakin barandana bai fusata ba ko kuma ya jawo shi aka yi ci gaba da kaɗa hannu yana yi wa mutumin bayani cikin lallashi bayan sama da awa guda ana tsaye curko-curko mutumin mai fuska a rufe bai gamsu ba ya juya a kan dokinsa ya koma kan ɗan ƙaramin tsaunin da ke baya tsaya barandana ya girgiza kai amma bai ci komai ba ragowar tawagar da suka tsira daga harin abdin suka ƙaraso kusa inda yake suka kuma kewaye shi suna tattaunawa bayan kusan minti talatin mutum biyar daga cikinsu suka hau kan dawakai suka nufi yamma da ta juyo wajen abdin ta ce sun koma su samu agaji abdin ya ja numfashi ya ɗan kuma sosa goshinsa duk da ya sayi filin da ya saka garin abda a ciki a hannun dagacin duna bisa kuɗi masu ciwo to amma ya riga ya san haɗaman mutane ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya san sarai mutanen ƙauyen ba za su ƙi nemansa da sharri ba kawai dan yana da takardar shaidar mallaka kuma tun da ƙauyen yana ƙarƙashin makarantar ikon sani ya san sarai nan za su je su kai ƙararsa saboda haka daga lokacin da ya samar da garin abd ya san lokaci ne kawai ya rage kafin ya fuskanci fushin ikon Sani. Saboda haka, ya yi shiryawa haka, abin da bai shiryawa ba shi ne laruri da alaƙar da ke tsakanin laruri da juwaira da kuma wancan mutum mai fuska a rufe. Ya kalli sama, akwai gajimare yana wucewa a hankali da tsuntsaye ƙananu. kyawawa suna yawo a cikinsa suna ba da sauti kala-kala irin na kukan tsuntsaye. Ga kuma rana ta ɗago daga gabas tana haske musu fuskoki. Tabbas hanyar neman iza tana da wuya. Idan labaran da suka zo na tarihi a game da yadda magabata suka sha gwagwarmaya gaskiya ne, to tabbas abdin zai iya cewa nasa al'amarin ta sauki saboda haka wannan ba zai kashe masa gwiwa ba tabbas zai ci gaba da dagewa akwai fasahohi biyu da ya karɓa daga Daniyanu fasahar macijin walƙiya da fasahar fatan Jump ya rasa fasahohi da yawa a lokacin da ya gudu daga daula ta ƙarshe da ya je Koyon wannan fasahohi zai yi amfani a yakin da zai zo a wajen yanke shawara. Ya yi wa Juwairu raɗa a kunne kafin ya juya ya nufi matattakala ya sauka ƙasa. Kai tsaye ya wuce gidan karɓar horo da ke garin. Bar mu koma baya kaɗan zuwa kwanaki kaɗan da suka wuce. a can ɗan nesa da garin Abd, kan wani babban tsauni da ke tsakiyar wasu manyan tsaunuka guda hudu, wani saurayi ne ke murmushi. Yana kwance a kan gado yana karanta littafi a fili, yayin da wasu yara ƙananu guda uku suke zaune a ƙasa suna sauraron sa. Yaya, me ya faru a ƙarshe? gimbiya na da ta auri mafi Fesun. Sauran ya juyo ya dubi yaron yana murmushi. Iyakacin labarin kenan. Ni ma ban san me ya fara karshe ba. Yaran suka kalle shi a hasale kamar ba su yadda ba. Ya buɗe masa shafin ƙarshe ya nuna musu. Amma dai duk da haka yaran ba su yadda ba. lamarin da kawai ya sa ya yi dariya matsalar ka saba yi wa yara da fa’ida kenan yaya me kace labarin zaka ci gaba hmm. yanzu dai ku tashi ku je gida zan ci gaba da dubawa a ɗakin karatu idan na samo ragowa zan karanta muku yawwa yaya mun san akwai sauran labarin yaran suka juya da gudu har sun kusa ƙulewa ɗaya daga cikinsu wanda ya ɗan fi tsayi ya juyo ya yi wa saurayin gwalo babu yadda saurayin ya iya banda kawai ya girgiza kai yana mamakin wayan yara a wannan zamani dukansu babu wanda ya kai shekara shida amma kuma babu damar ka yi musu wayo ya duba agogon idol da ke hannunsa ya yi ajiye zuciya yau ma ban shiga halwar izza ba ga shi lokaci a guri yanzu sinadarin kiɗin ya riga ya yi ƙasa idan malam ya ji labari a lokacin sai ya hangi mutum da yanayin izzarsa yana towa inda yake da sauri ya jefa gadon da yake kai cikin jakar tsafinsa sannan ya zauna ya tankwashe ƙafa ya kuma rufe ido duk wanda ya gan shi a yanzu zai rantse ya daɗe yana zaune yana nazarin izza kuma a ce ya shiga cikin halwar izza bayan kimanin minti guda wani dattijo ya bayyana a gabansa dattijon kawai girgiza kai yayi amma bai ce komai ba saurayin ya riga ya san an gano shi da shi da dabararsa saboda haka ya buɗe ido ya kuma fara shafa ƙiya zama ma'aboci iza zama ma'aboci karfin kwakwalwa baya nuna za ka zama malalaci kullum ina gaya maka yanzu da ka shiga halwa iza tare da sauran 'yan uwanka wanda ka tara ƙannanka kana karanta musu labaran ƙarya kawo labaran ba na ƙarya ba ne Kafin ya sa dattijan ya galla masa harara dole ya rufe baki ya sunkuyi da kai. Duk da cewa gidanka yana kan tsaunin Dubal kuma ya fi ko'ina ƙarfin sinadarin ki a ikon sani, amma ka san sare sinadarin ya fi ƙarfi da safe ƙarfe shida zuwa tara. Don me yasa ba za ka dinga shiga halwa a lokacin ba? Um, kawu na kai ƙololuwan matakin jemai na sun kai dubu tuntuni ko da na ci gaba da zuka sinadarin ki ba zan matsa gaba ba dole ina buƙatar na shiga asalin san mai kafin na yi gaba kana tunanin shiga asalin san mai sauƙi ne bakin dattijan ya fara kumfa cikin fushi tarihin ikon sani mutum nawa ne suka taɓa shiga wannan mataki haura matakin jemai zuwa samai abu ne na sa'a da kuma kaddara yanzu babu abin da za ka iya a kai banda ka ci gaba da jira kuma kai ka ce ba ka san shiga duniya kai yawo da ni da mahaifinka duk sai da muka zaga duniya sannan muka samu damar shiga matakin samai. saurayin bai tanka ba duk abin da kawunsa ya faɗa gaskiya ne to amma hanyar izzarsu daban ce da tasa a yanda kawun nasa da mahaifinsa suke da tsarin ruhi da ya fuskanci dama nasa hagu ya fuskanta kai ne magajin ikon sani mahaifinka ya kasa wuce ƙololuwarsa mai sama da shekaru dubu ni kuma ban kai matsayinsa ba ma kuma ka san shekarunmu sun zo ƙarshe mahaifinka ba zai wuce shekara goma ba zai zo ƙarshen rayuwarsa a sauran ɗaliban da kuka taso tare babu wanda ya kai ka fahimta izza saboda haka dukkan kuma ikon sani tana hannunka idanun daular ke suna kanmu daga sanda aka ce babu mahaifinka za su yi ƙoƙarin danne mu dattijan ya yi shiru yana kallon sama a lokacin sai fuskarsa ta ƙara alamun tsufa kai ka ce a ɗan wannan taƙi ya yi shekaru da dama ba ma tare da ya sani ba saurayin ya zan sarai halin da suke ciki amma tuni ya mika komai zuwa hannun kaddara duk da ana cewa babu wanda ya kai shi ƙarfin kwakwalwa a tarihin makaranta to amma shiga matakin sammai ba abu ne wanda ya san yadda zai iya ba sauran ya dunkule hannu ya ɗora akan kan kirji kawu daga yau zan ƙara dagewa dattijan ya girgiza kai to Allah ya sa da gaske kake fuskar sauran ta yi kalar tausayi ya yi dariya ya sunkuyi da kai idan kamunsa bai yadda ba babu wanda zai yadda akwai aikin da nake so kai wani dagaci a cikin ƙauyukan da ke ƙarƙashinmu ya zo yana neman taimako a cewarsa akwai wani ƙaton gari cike da kayan izza na magabata da ya bayyana a kusa da ƙauyensa ya kasa shiga garin saboda wasu mabota izza da ke ciki taska da saurayin cikin mamaki eh taska dattijan ya gyaɗa kai amma fa idan sun gani daidai kenan babu wanda zai faɗi ƙarya a gabanmu to amma za su iya gani ba daidai ba dagacin ya yadda duk abin da aka samu suna da kaso goma ikon sani tana da kaso casa'in za su fito da dukkan rundunarsu a shiga cikin taskar mu kuma za mu ba su karamar tawaga kamar ta mutum talatin haka wataƙila za ka so ka shiga tawaga a tafi da kai Saurayin ya girgiza kai, ba na bukata. Dattijan ya ja numfashi, dama ya san haka saurayin zai ce, zan tura barin da na ya gani, duk abin da yake ɓoye a cikin garin zai bayyana kansa, kai kuma ka shirya. Bayan sun tafi da kamar kwana uku haka ka bi su. Ba na son wani ya san kana wajen, kuma ba na son ka shiga garin ko kuma ka jefa kanka cikin wani hatsari kana da return scroll wanda zai dawo da kai hanna aikinka kawai ka kiyasta ƙarfin wanda suke cikin taskar saurayin ya yi shiru kafin da ya gyaɗa kai daman tun da ya ga dattijan ya tako ya zo da kansa to ya san ba ma zaɓinsa ake nema ba kwanaki uku da tafiyar barin dana zuwa ƙauyen Duna domin dai duba wannan taska. Saurayin ya yi azama ya bi su. Yana daga nesa a ɓoye har komai ya gama faruwa. Tabbas wannan saurayi ya ga sanda barin ya yi ƙoƙarin shiga garin da kuma yadda ya yi asarar mutane har goma a wani hari mai ban al'ajabi. Bayan ya gama tattara dukkan jawaban da yake so sai ya amfani da return scroll ya kuma dawo ikon sani domin dai ya zo ya labarta wannan kawu nasa abin da ya gani da kuma irin shirin da suke bukata su yi a nan zamu da saya wannan karatu na littafin kurkukun lokaci sai ya biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya bisalam